bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan karama mun ci gaba da bayanin hajji sharuɗa da kuma abubuwan da ya kamata mutum ya gabatar kafin zuwa hajji sharuɗa wasu abubuwa ne wanda suke dole sai sun cika sannan hajji yake zama wajibi akan mutum akwai abin da yake mukaddima ne na safar hajji mukaddima ce ta doka wada'i dokar duniya kamar tanadar fasfot tanadar tiket biyan kudin kujera sannan kuma karbar biza daga ofishin jakadanci domin tafiya aikin hajji waɗanda suna cikin muhimman abubuwan da suke mukaddima na safar hajji amma akwai sharuɗa na zuwan hajji wanda musulunci ya sanya idan wannan sharuɗan suka kammala wajibi ne hajji ga mutum idan ba su samu ga mutum ba wajibi ne hajji ga mutum amma su sharuɗan ba wajibi ne fa mutum ya samar da su musulunci bai taɓa cewa mutum wajibi ya samar da su amma yana cewa idan sun samu to ya zama wajibi ya je aikin hajji an gina musulunci akan abubuwa biyar sallah zakka azumi da hajji da wilaya a cikin wata ruwaya ta imam bakir so da haka hajji yana daga cikin rukunan da aka gina musulunci a kansu wanda yake rukunai na furu'ar musulunci wato rukunai ne wannan guda biyar na furu'ar musulunci da aka gina hajji a kansu so da haka a ah, hajji yana da muhimmanci sosai kuma wanda bai hajji ba bayan ya samu cika wannan sharuɗa yana cikin musiba ta fushin ubangiji mai tsanani da bala'i mai girma a lahira to daga cikin wannan eh, sharuɗa da za mu iya kawowa shine ikon dukiya ba dole ba ne mutum ya samar da dukiya domin ya hajji amma wajibi ne idan dukiya ta samu ya je hajji wato mutane sun fi sanin ikon dukiya wani lokaci akan cewa ne na da iko abin da yawanci ke tunanin mutane shine yana da dukiyar zuwa hajji alhali akwai sauran sharuɗa ta yiwu ba kawai dukiya ba ce sharuɗa kuma haka ne na biyu ikon zamani ya zamanto daga lokacin da ya samu iko na dukiya ya yi ayyuka da zai samu ya harada na daga biza da fasfo da sauransu kudin kujera wato kudin tiket da sauransu kudin hotel a can ƙasa mai tsarki ta makka ko madina da sauransu za mu ga cewa a lokaci ya kure tun haka ne ba hajji bai zama wajibi kansa ba amma idan lokaci bai kure ba to wajibi ne fara domin zuwa ya shirya zuwa hajji na hudu ko kuma in ce na uku ikon jiki ikon jiki shine mutum ya zama tana da lafiya idan ya zamanto mutum ba shi lafiya to shi kenan hajji zai zamanto bai waje ba a kan sama yana da lokaci da zai yi fasfot da komai ya sai kujera da komai da kudin hotel da kudin abinci da komai a saudiya yana da ikon dukiya amma matsalar ba shi lafiya ga ikon dukiya da ikon zamani ya kammala amma ikon jiki bai kammala ba to anan ma hajji bai zama kansa ba saboda sai da lafiyar da za a aikin hajji aikin hajji yake zama wajibi akwai kuma iko na hanya wato zamanto hanyar da zai beje hajji din lafiya lau take musamman a da idan ya zamanto a yanzu ne ma zai iya hanya ta lalace misali ƙasarsa tana hanyar da ana yaƙi kuma in ya ce sai ya hau jirgi zai wuce to za a iya kashe shi hanya ko kuma a jirgin kansa in ya hau jirgi ya kama hanyar tafiya sai zamanto lokacin da zai tafi a ana yaƙi a hanya kuma ana harba jirage to anan ma sai ya sa kansa lafiya ba zai je zuwa ga haƙƙin hajji ba wannan su ne sharuɗan da suke in sun kammala to shi kenan ya zama minista ta ilai sabila yana da ikon zuwa hajji akwai wani lokaci ana son mutum in ma bai cika wannan sharuɗa ba amma akwai wata hanya da ta samu zai iya zuwa ya aikin haji to ana son ya yi sai zaman ya aikin mustahabbi yawa ka misali wani ya ce ina da ɗan uwa ina son kai masa aikin haji ya rasu ko ina da baba ina son kai masa aikin haji saboda ya rasu to nan ma kai baka da iko amma kana iya karɓar wakilci ka je ka yi aikin haji gare shi shi sa ce idan wani lokaci mu ba mu da iko to za mu iya samun wakilci mu je mai wasu aikin haji kuma an so hakan yana da falla mai yawa yana da lada mai yawa saboda haka ko kuma misali a ce uba ya yi kujera ta zuwa aikin haji amma sai rashin lafiya ya kama shi uban ba zai iya zuwa ba sai ya je shi ya uban maimakon uban sai ya samu uban sai ya samu lada ya zama to daidai yake da aikin haji shi ma mai samu lada mai yawa ne aikin haji hakanan ma wanda yake da hajji bai je ba kuma hajji wajibi ne a kansa ya zama to bai tafi ba to shi ma fa idan aka samu dama za a iya zuwa a yi masa aikin hajji shine nan suna daga cikin mutane da suke wajibi ne a yi musu aikin haji da sau da haka aikin haji yana da muhimmanci sosai musan cewa akwai mutanen da ya kamata a ayyukan haji akwai mutanen da ya kamata su kuma su yi aikin haji wanda yake ba wajibi ne a kansu ba kamar wannan wakilci ana son musan kafin ya tafi aikin haji ya zamanto an yi masa nasihohi ko kuma wasu yoyi kamar haka na farko ya tabbatar ya gyara yadda ake yin sallarsa wannan muhimmi ne sosai domin sallah ba ta karbuwa sai ga wanda iya sallah so da haka kuma zai yi sallah a dawafi dawafin a da yake sharɗi ne wannan sallah a cikinsa dawafin hajj akwai dawafin nisa dukkaninsu sharɗi ne wannan sallah ta su ta kasance ta yi ko ba komai da gyaran sallah generally muhimmi ne domin ita ce mafi muhimmancin abu wanda idan ba ta yi ba lallai komai na mutum ya saraya ya lalace so da haka lallai muhimmi ne mutum ya gyara sallar sai je ya samu wani malami ya sallah a gabansa ya tabbatar cewa lallai haka sallah ta yi kuma haka ake yin sallah na biyu ya tabbatar da kuɗin da zai kashe domin zuwa sallah na halal ne tufafin harami da zai saya da kuɗin halal kuɗin yankan dabbar rago da zai saya da kuɗin halal kuɗin da zai kashe a cikin hajji da kuɗin halal kuɗin jirgi kuɗin biza kuɗin guzuri duk kuɗinsu da halal domin idan wani kuɗin ya zamanto na haram hajjinsu Allah baya so duk wannan wahala ya sha wahalar banza shi yasa kuɗin hajji mu tabbata kuɗi na halal zalla domin Allah ya karbi hajjin hatta da wanda yake bin su yake bi bashi suke bin shi bashi idan ya tabbatar da cewa yana da kuɗin da zai biya su bashi lalle ya biya su bashi kafin ya je aikin hajji domin gudun kada Allah ya yi fushi da shi ya ki karɓar hajjinsa alhali akwai haƙƙin mutane a wuyansa wanda zai iya biya ki biya shi ya sa ma wanda dukiyar mutane take hannunsa kuma ake bin shi bashi ta yadda idan ya biya bashin dukiyar da ta rage ba za ta kai shi hajji ba shi ma yana da matsala yana da matsalar me matsalar cewa hajjinsa menene hajjinsa yana da matsala saboda me saboda haƙoƙin mutane da ya biya ba zai iya zuwa hajji ba saboda haka dole biya kuma haƙƙin mutane akwai matsala sosai game da wannan na uku ya je duk wajen mutanen da ya san shi suka san shi nemi afuwa wajen su ya ce yafe musu kuma su yafe mishi kafin zuwa hajji wannan muhimmi ne sosai na hudu yin wasiya ya yi wasiya ga ahalinsa kafin ya tafi aikin hajji bai kamata ba ya tafi hajji bai musu wasiya ba wala Allah ya rasu idan ya rasu ya batun wasiya sau da haka inda ake yin wasiya zai ce ni wani dan wane na yi wasiya da abu kaza da abu kaza da abu kaza ko in bana nan abu kaza ko in Allah ya sa nasu kaza ko ai wani kaza ko wani yana bin haƙi kaza da sauransu sannan kuma har ila yau ana son kafin tafiya yawaita addu'o'i masu yawa a wurare daban-daban yawaita addu'o'i na neman yarda ta ubangiji da neman dacewar ubangiji da neman afuwar ubangiji subhanahu ta'ala domin ya samu ladufin ubangiji subhanahu ta'ala to idan ya je kuma hajji a duk wannan muna so mu kammala wannan mukaddima kafin mu shiga magana aikin hajji idan ya je hajji maka ya fara zuwa ko madina ya sani akwai wuraren ziyara daban-daban maganar ziyara tana da muhimmanci sosai sai dai Allah ba za mu yi tsayawa mu yi ta ba amma akwai wuraren ziyara a madina mafi girman wurin ziyara shine makabartar baqiya akwai imaman ahalbaita guda hudu da aka binne akwai matayen manzon Allah akwai mutane daban-daban daga sabon manzon Allah masu girma da daraja waɗanda aka binne su a cikin bakiya akwai kuma masallacin kuba da inda aka yi yakin handak da inda kuma yake duk ga sanan adadin inda zai je ya kai musu ziyara yi addu'a wurin idan a maka nema akwai wurare kawai a makabartar da aka binne sayyidina abi talib amincin Allah ya tabbata gare shi da sayyida hadija amincin Allah ya tabbata gare ta wannan makabarta yana muhimmanci ya kai musu ziyara ya addu'a wurin da kuma wurare daban-daban kamar kogon hira inda manzon sallallahu alaihi wa alihi yake zamanto yana zuwa yana addu'a kafin yana addu'a da ibada kafin aiko shi da risala zuwa ga mutane yana da kyau har ila yau kafin mutum ya tafi hajji ya san hukunce hukuncen sallah ba kawai gyaran sallah ba ya san hukunce hukuncen sallah sosai ya san hukunce-hukunce na dukkan ibadu waɗanda suke zai yi su a nan hajji domin gyara wannan ibadu saboda su kasance sun karɓu saboda haka na'am akwai matsala azumi saboda azumi in ya zama tafiye ne a bisa mazhabul baiti ba zai wuce kwana goma kaga ba batun azumi kina na'am idan zai wuce kwana goma zai yin azumi a maka hakanan cika sallah a haramin maka da madina yana da zabi a mazhabul albayt ko ya cika ko ya kasaru a matsayin sanin tafiyi da sauransu saboda haka wannan dai shine takaitaccen bayani zan yi dangane da abin da ya shafi sharuɗa da kuma mukaddima kafin mu je hajji da mun zo nan gaban sha Allahu sun fara bayanin hajjin tamattu'i mu fara da umar tamattu'i da hajjin tamattu'i da wannan zan ce wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh